sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin sai kuma has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata sha biyu ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka duka bangarorin siyasa biyu sun cimma wata yarjejeniya a bisa manufa ta samar da kudin tafi da gwamnati kafin cikar wa'adi. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka SDF a takaice na samun ci gaba sosai a yakin da suke yi da ISIS a Siriya. Sannan dabban mutane sun sake bazuwa kan titunan Port-au-Prince babban birnin kasar Haiti da wasu birane a faɗin kasar jiya Litini suna zanga-zangar neman shugaban kasar da ya sauka. mutum da ya shekara uku ya zo ya kawo canji a rayuwar mu ni kuma za ka zo ka ce masa in cire shi in dawo wanda ya yi min lalaci kowane irin nadaman da ya yi ce wai zai aina ani ba wawa bane yawanci abin da yake faruwa yanzu mutane sun masu sun damu tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc a najeriya kenan malam nuhu rubado to sai dai jam'iyyar adawa ta pdp ta mayar masa da martani to idan aka ce maka wannan gwamnatin ta komo ta shekara hudu to ai sai mu ce najeriya allah ya sauke akwai ta haka kuma za ku ji cewa a jihar neja wasu 'yan bindiga sun sace kimanin mutane arba'in a ƙauyuka daban-daban sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na duka bangarorin siyasa biyu sun cima wata yarjejeniya a bisa manufa ta samar da kuɗin tafi da gwamnati da kuma kauce sake rufe ma'aikatun gwamnati a ƙarshen wannan satin. To amma babu ko ɗaya daga cikin waɗanda suka cima yarjejeniyar da bayar da cikakken bayanin yarjejeniyar da kuma bayanin ko shin shugaban Amurka Donald Trump zai iya samun dukkanin kuɗaɗen da yake bukata don gina katanga akan iyakar Amurka da ke kudu. 'yan democrat sun yi tayin samar da wani dan kuɗi na inganta tsaron kan iyaka wanda kusa bai kai adadin kuɗin da trump ya ce yana bukata don da katangar ba fadar shugaban amurka ta white house da 'yan majalisar dokoki na fuskantar cikar wa'adi ranar juma'a lokacin da kuɗin tafi da gwamnati zai sake karewa ga rubu'in ma'aikatan gwamnati da haka suke faɗi tashin kauce ma sake rufe ma'aikatun makonni uku bayan da aka kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnati na lokaci mafi tsawo wato kwanaki 35 dakarun da ke samun goyon bayan amurka sdf a takaice na samun ci gaba sosai a yakin da suke yi da isis a wuri ɗaya tilo da ya rage na abin da isis ta kira daularta duk wada rashin kyawun yanayi wanda ya taimaka ma 'yan ta'addan ina ganin bayanin halin da ake ciki a siriya shine an ruguza 'yan isis kuma muna samun matukar gaba abinda mukaddashin sakataren tsaron amurka pat shahnahan ya gaya ma manema labarai kenan akan hanyarsa ta zuwa afghanistan dakarun na sdf masu samun goyon bayan amurka sun fara kutsawa cikin wato cikin dan yankin da ya rage a hannun isis a garin bagus na kasar siriya ne 'yan makonni kaɗan bayan da shugaban amurka donald trump ya gaya ma wato haɗakar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da isis cewa yana sa ran yin shelar yin galaba kan isis a hukumance a wannan satin dubban mutane sun sake bazuwa kan titunan port au prince babban birnin ƙasar haiti da wasu birane a faɗin ƙasar jiya litini suna zanga-zangar neman shugaba john ya sauka idan suka buɗe mana wuta to za mu kona su abinda mafusatan masu zanga-zangar ke faɗa kenan a wakar su a yayin da suke tattaki a unguwar delmas da ke babban birnin ƙasar wakilin sashen creole na muryar amurka wato wakilan dai sun ɗau hotuna da bidiyon cinna wuta da aka yi ma tayu da kuma kafa shingaye da aka yi a babban birnin ƙasar da kuma kem haiten da jamkel da hinch da mirabalai da jeremy To kuna fashin labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ce bai samu umarni daga shugaba Donald Trump na jinye sojojin Amurka daga Afghanistan ba. ban samu umarnin rage yawan sojojin da ke afghanistan ba abinda shanahan ya gaya ma manema labarai kenan a gabanin ziyarar bazata da ya kai birnin kabul jiya litini ya kara da cewa umarnin da aka bayar tare da haɗin gwiwar sakataren harkokin waje mai pompeo da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton shine na a goyi bayan jakada na musamman zalme zai wajen tattaunawar cima zaman lafiya makon jiya a yayin jawabi ma amurkawa kan makomar kasar trump ya sake yin tir da daɗaɗɗun tuntunin da ake fama da su kama daga siriya zuwa afghanistan yana mai cewa manyan ƙasashe ba su yaƙi har abada ya gaya manema wato taron jama'a cewa yayin da jami'an diplomasiyyar amurka ke samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya a afghanistan za mu iya rage yawan sojojinmu a kasashen waje muna samun wato don mu samu mai da hankali kan dakile ta'addanci amurka za ta ci gaba da binciken kisan ɗan jarida jamal khashoggi a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yana mai jaddada cewa amurka ba za ta yi wata rufa-rufa game da kisar ba da yake magana daga ofishin jakadancin amurka da ke budapest kasar hungary pompeo ya ce amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai kan abin da ya kira kisa ta sababi da aka yi ma hashogi duk da wucewar wa'adin da majalisar dokokin tarayyar amurka ta tsayar na bayyana wanda ya bayar da umarnin kisar a karamin ofishin jakadancin amurka koko saudiya da ke istanbul a watan oktoba hashogi ya kasance mai rubuce-rubuce a jaridar washington post inda yakan caccaki yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman a rubuce-rubucen nasa har yanzu an kasa samu gawarsa wata sabuwar 'yar majalisar dokokin tarayyar amurka wadda musulma ce 'yar asalin kasar somaliya da ta zo gudun hijira ta nemi ahuwa jiya litini bayan da ta sha cicika daga 'yan republican da 'yan uwanta 'yan democrat saboda kalamanta da aka fassara da na nuna tsanar yahudu Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya inda tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC Malam Nuhur Baɗo ya nuna fargaba cewa zaben babbar jam'iyyar adawa ta PDP zai maido da hannun agogo baya zargin da jam'iyyar PDP ɗin ta musanta. Ga Sale Shehu Ashaka da cikakken bayani. Ƙasa da kwanaki hudu gabanin zaben shugaban Najeriya, tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na ƙasar Nuhu Ribadu ya nuna fargabar cewa zaben babbar jam'iyyar adawa ta PDP zai mai da hannun agogo baya ga abin da ya ce gagarumar nasarar yaƙi da cin hanci. Ribadan wanda shine babban jami'in tuntuɓa na kamfe ɗin tarar shugaba Buhari ya ce yaƙi da cin hanci da gwamnatin APC ta yi ya fi duk abin da PDP ta gudanar a tsawon shekaru goma sha shida. Mutumin da ya shekara uku ya zo ya kawo canji a rayuwarmu ni kuma za ka zo ka ce masa in cire shi in dawo wanda ya yi min lalaci kowane irin nadaman da ya yi ce wai zai aina ani ba wawa bane yawanci abin da yake faruwa yanzu mutane sun masu sun damu suna so su koma a yi facaka yadda aka saba da a ji daɗi alhamdulillah yanzu sai ka je hilton hotel din nan ba za ka ga kowa ba yadda aka saba rayuwa na da allah ubangiji ya taimaki president muhammadu buhari kar mu sake ganin irin wannan abubuwan da muka ga da ga mutum ɗaya yana da jirage uku hudu nashi na yawo a kama gidaje duk duniya ana ta jin daɗi ana fati ya tsaya babu to waɗannan mutane suke jin zafi kaga mutum wai kai kadai duk duniya ko ina kana da gida kana da shi a ingila kana da shi a amerika kana da shi a dubai kana da shi a ina kana da sabbin jirage da ya biliyan biliyan aka saya jirage nan kana yawo kamar kawai kai ne kawai allah yake so a duniya talakawan najeriya mu tashi mu ce a'a ba mu yadda ba wai a sake dawowa wani ya ce ya tuba idan ka tuba ka koma gidanka sannan ka ba shi dama ya aiki shine mai yiwa za mu duba tubanka amma wai ka sake dawowa kuma ka ce a baka amanan nan a'a ka ci amana so daya ba mu yadda ba pdp a nata bangaren ta ce kushe ta da apc ke yi alamu ne na rashin adalci da kuma rashin hujjar rashin cika alkawuran kamfe da hakan ya jefa 'yan najeriya cikin kunci sanata umar tsauri shine sakataren pdp na ƙasa kila ba ƙasa ne haka kana abuja amma in kai ta kauye abin da baka tausayi saboda haka a ƙasan nan babu tsaro ba abinci ayyuka sun ta tagargaje babu su tattalin arzikin ƙasa ya lalace matasa sai shaye-shaye kai har foreign policy na ya tabu to idan aka ce maka wannan gwamnatin ta komo ta saki shekara hudu to to ai sai mu ce najeriya allah ya sauke in akwai ta kuma ina son in tabbatar maka cewa babu lokacin da najeriya ta rabu kamar yanzu to wannan abubuwan su ne abin tausayi gare mu abin tsoro hukumar zaɓe ta fara tura kayan zaɓe da hakan ke nuna babu damuwar ɗage zaɓen, kamar yadda ya faru a 2015 sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya da a gaida Sale Har yanzu dai muna Najeriya inda a jihar Neja wasu 'yan bindiga da ake zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa sun yi awon gaba da kimanin mutane arba'in a jihar ciki har da wani basaraken gargajiya. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. A yanzu haka dai kimanin mutane arba'in ne a ciki har da wani basaraken gargajiya Wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa suka yi awon gaba da su a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru daga ranar Asabar dinnan da ta gabata ya zuwa ranar Litinin dinnan an yi shi ne a garuruwan fandogari Gari da kuma Kukoki sannan da garuruwan Beni da kuma Kukawo dukkaninsu a yankunan kananan hukumomin rafi da sarkin fawa masu iyaka da jihar kaduna ga dai ƙarin hasken da na samu daga wasu mazauna waɗannan garuruwa da lamarin ya shafe su kai tsaye tsakani da allah muna cikin ɗarɗardun mutanenmu da yawa ana cikin gidajen su da yara da mata ana kwana cikin jeji ne akwai wasu yan agajin da aka zo aiki na fasfin su yau da sahi karfe tara lafiya yau din nan mutum uku akwai kuma farin kaya su kuma mutum uku duka ya anguwa da ne mutum shida kenan yawwa ta ci bari mutum mutum shida aka dauka da duwan wayan ki tsakanin da Allah maganin gaskiya domin ni din gama da muke da magana daga sun kashe yayana malami ne n'a malamin tafsiri cikin kwana cikin wajen da kwanakin ba a dade ba suka tsara komowa suka dauke mutum shida a gen alhaji yaro fara garkon kagara abin da ya faru a san dogari an yi kidnapping mutane wato masu garkuwa da mutane sun sace mutum akalla goma sha uku aka sace bayan wannan kuma aka sace wani a mangurori a jiya din kuma sa. yanzu ce mulla mutane nawa kenan aka kwashe zuwa yau din eh, to gaskiya akalla za su kai ashirin sunana Salihu Sa'idu Ridwan uku a kukawu hutun hudu a kukawu da dagacin kukawu da kanin shi da ya mata guda biyu mata aure guda biyu sannan suka shigo nan benin suka kwashe 'ya'yan hakimin garin 'yan mata guda biyu da kuma wani yaya na alhaji ahmad mutum bakwai kenan da waɗancan na ikwa da na kurmin baba mutum goma sha hudu kenan na kwasa. da wanda shi mai garin wani hali kun ji labarin shi har yanzu ba wani labari duka ba labari garin da kowa ma yana hargitsa yanzu garin Benin kusan kowa duka kowa yana ta kai ne. A lokacin da na kira kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna na fara yi masa bayani akan mutanen fandogari da aka kwashe sai ya ce in bari zai kira ni kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani. Mm, eh. Cewa an sace masu garkuwa da mutane sun dauki mutane kusan ashirin daga jiya daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau mm. me za ku me za ku ce game da wannan abu mm, okay wannan al'amari dai ya jefa dubban jama'a cikin wani yanayi na zulumi a daidai wannan lokaci da babban zaben najeriya ke kawo jiki yayin da matini wasu suka ƙaurace ma garuruwan nasu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Madalla a gaida Mustapha. To babban kontrola na hukumar kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwa ta afafa, kontrola Bashir Abubakar ya ce hukumar na rike da wasu kwantenoni sama da dubu ɗaya da ɗari uku waɗanda ba a san masu shi ba, inda ya ce wasu daga cikinsu na ɗauke da kayayyakin fasa ƙauri. Kamar yadda ya yi wa wakilinmu baban gida Jibril ƙarin bayani a wani taron manema labarai da hukumar ta kira. hukumar kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwan afafa ta samu kuɗin shiga kimanin naira biliyan 404 da kuma naira biliyan 73.1 daga kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen ketare dukkan kudaden da an same su ne a shekara mai karewa ta 2018 babban kwantarolan hukumar ta kwastam mai kula da tashar jiragen ruwan afafa kwantarola bashir abubakar shine isar da hakan a wani taro na manema labarai a birnin lagos wayannan kuɗaɗe da hukumar ta kwasta ta samu dai zai taimaka wa gwamnatin tarayya wajen ƙara samun kuɗaɗen shiga maimakon mai da hankali daga man fetur da yanzu haka ƙasar ta dogara da shi kwantola bashir abubakar ya ci gaba da cewa yanzu haka a wannan runduna ina da kwantenoni sun fi dubu wanda an shigo da su kai in ce maka dubu ɗaya da ɗari uku da yan kai wanda already rahoton nan a rubuce na kai mashi shugaban namu kanal hamid ali wanda kwantenoni ne wanda suna nan shimfiɗe a cikin port an rasa ya za a yi a fita da su amma wannan ba wai na nuna waɗannan kwantenoni dubu da ɗari uku da yan kai abubuwan da ke ciki duka kayayyaki ne na fasa ƙoro ba a'a to sai dai in mun bi dokan ƙasa to sun zama kayan da aka shigo da su ba bisa ka'ida ba haka kuma ba wai yana nufin ba kayayyakin fasforin ne ba akwai su da yawa kamar yannan kwantini da muka samu da dainin tramadol a yanzu haka muna da rekod kusan 100 da yan kai wanda muke rike da su ana kikikaka muna jira ne mu ga wane ne zai zo ya ce nashi ne saboda ba ma so mu dinga kama kaya ba mu kama mai kaya to da yake yanzu kakar zaɓe ake ciki kowane yunkuri hukumar ta kwasan ke yi na taimaka wajen kawo ƙarshen shigowa da haramtattun kayayyaki musamman ma dai da suka shafi tsaro irin su kayayyakin 'yan sanda da sojoji da sauran na'urori ga dai kwantrola bashir abbakar to na farko dai manta kafin zo nan na riƙe rundunan oni da ke fatakul a can ne ma na fara fito da al'amarin tramadol na kama kwantenoni manya-manya guda tara a can ne kuma na kama kwantena guda daya wanda akwai uniform na sojoji yanzu zuwa na nan ya zama na kowa ya ji a yanzu wani ne ke nan gurin ai kowa zai shiga tetayin shi to amma maganar da nake da kai yanzu a nan duk wata kwantena ko tunani ne ta zo min cewa ban yarda da ita ba to a nan ciki za a buɗe ta duk wani jami'in tsaro yana gurin sai an mata yadda uwan da ta haife ta duk abin da ke ciki an kwaso kowa ya gani har an yi bidiyo mun yadda sannan muke bari ta ko a makon da ya gabata ma sai da hukumar ta kwastan shiyar lagos ta kama wasu kayayyakin 'yan sanda da kuma kayayyakin aiki da suka hada da barkonan tsohuwa masu tarin yawa da aka shigo da su al'amarin da kuma ke barazana ga harkokin tsaron cikin gidan najeriya hukumar ta kwastan shiyar fafade ta kasance ta daya wajen samun lamban yabo daga hukumar kwastan ta duniya dangane da jan aiki aikin da take wajen kama kayayyaki da kuma tara kudaden shiga ga gwamnatin najeriya babangida cifrin murai amurka daga lagos a gaida baban gida har yanzu kuna tare da sashen hausa na Murai amurka a birnin washington dc yanzu agogon a nan washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya me ba ka jin zargin da ake wa yan uwansa da abokanansa da surkunansa da waye ba ka jin zargin da ake musu kai ba ka ji ko da kowa na sama barawo ne shi akan kansa ba barawo bane ina son duk wani an takarawa ne tabbata shi ba barawo bane ba fajiri bane ba dan kungiya asiri bane izo ai ga mana shi ma shin sai sage wa yake wa aiki yanzu yana yi buhari aiki ne to ya bincike atiku abubakar shekara takwas kap ya ba da white paper ya ce a teku in ma ana kai waliyi da ya kai jama'a muna fatan mun sami kula mi lafiya akan wannan shiri na tsaka mai wuya in gare ga lafiya yau sauran kwanaki hudu kacal suka rage a yi zaben najeriya idan dai komai ya tafi kamar yadda aka tsara shi ha kuma idan Allah ya kai mu rana wa yau su muke mu dawo kan shirin nan a dandalin nan na tsaka mai wuya muna magana sakamakon zaben domin watakila kafin wannan ranar mun san kowa ya shugaban Najeriya sabon shugaba ne aka zaba ko kuma wanda yake kai ne zai zarce a yau za mu kammala muhawarar da muke saurari ne tsakanin buba galadima da abdulkarim a kan shi wannan zaben kuma za mu tashi ne daga maganar yaƙi da cin hanci da rashawa da yadda ta shafi shugabannin canda da kuma na yanzu to koma me za a ce kamar in nace ni ba magana nake akan wani na mutum ina da wani abu na tsarki ba amma shi mutumin da muke magana a kansa ga irin abin da Allah ya sa ake masa shaida a duniya duk duniya sun masa wani shaida kuma sai da aka yi buhari juyin mulki a august 1985 wanda suka karɓi mulki suka fara mallakawa kansu rijiyoyin mai har izo i waɗanda suke mulkin nan ba wanda bai mallaki rijiyar mai ba kuma tun a lokacin sana abacha aka yi price a kiba funnel on central bank aka samu dala miliyan dubu goma sha biyu da ɗari biyu na fitar da da aka yi ba a kawo kuɗin ba kuma a ƙarshe a lokacin jonathan aka zo aka kwashe mai na dala miliyan na dala biliyan arba'in da tara ɗigo takwas sunu sulami da sunu ina gwamnan central bank iban kado abin nan aka zo maragewa har yanzu akwai dala biliyan ashirin obasanjo ne ana magana biliyan goma sha na lantarki a kansa bacin buhar da bakinsa ya ce tun da ba obasanjo ya zama shugaban kasa da kuɗin da ake biyan ma'aikatan gonar obasanjo da kuɗin gwamnati ake biyan su saboda haka magana da muke yi ni ina magana ne A kan ina son in zan ce wani zama shugaba na in tabbatar da kimarsa a idona ni ba abu mai daraja a duniya a tattare ni irin imani na da mutunci na tunda ni ba ɓarawo ba ne ba fajiri ba ne ba ɗan ƙungiyar asiri ba ne ba zan taɓa ɗaukan wani ke shakka a rayuwata ballantana wannan ke gani karare mun sata sannan in ce wai shugabance ne ba kana maganan Atiku Abubakar ne a'a kuma koma wai yanzu da Atiku da Abubakar da Obasanjo abubuwan da suke da shi mai ban suka suka suka gada ko haka suke da inji da Abubakar Galami mai zaka ci kamar kana ji ko eh. ka san demokradiya abu ne mai daɗi mai kyau sai ka faɗi ka zubar da jinin abin da zuciyarka da ka wanke saral alhaji abdulkarim ya gaya mana cewa mutane da suka yi wa buhari juyin mulki sun ɗauki rijiyoyin mai wa kansu ya faɗa cewa obasanjo akwai bayani da bai ba na miliyan eh, biliyan goma sha shida duk mun ji wa'annan abin da al'ummar najeriya ba su sani ba ko yawancin mutane kawai suna shaci faɗi ba su ma gane ma inda aka sa gaba ba shin isa sage wa yake wa aiki yanzu yana yi buhari aiki ne to ya bincike tiku abubakar shekara takwas kaf na mulkin da na mataimakin shugaban kasa ya ba da white paper ya ce a tiku in ma ana kai waliyi da ya kai kuma obasanjan da ake cewa ya saci biliyan goma sha shida wa yake mulki yanzu shugaba buhari to me yasa bai kwace rijiyoyin mai ko ya kama obasanjan ya kulle shi ba kan kuɗin ai an yi bincike sau nawa aka bincike obasanjan in in akwai wani abu ga wuri ga fili ga doki ai tsaya da Allah eh. amma fa a gwamnatin Buhari shi tsarkakakken a gwamnatinsa ministansa na mai ya fito ya ce an saci biliyan 25 na dala na dala biliyan 25 na dala yau kaman an aiki bawa garinsu shiru kake ji buharin bai gaya mana gashi an samu kuɗin ba buharin bai kori ministan ba buharin bai ɗaure kowa ba shin ina kuɗin nan suka shiga ko da saninsa ne ya yi shiru. wato injiniya za mu dawo wajen ka amma a kusa da karshe wannan alhaji abdulkarim bari ma wannan tambaya me za ka ce kan zuwan atiku amerika ya je kuma an ga ya dawo lafiya. a ai dama ba zancen wai je a dawo lafiya ko ka je ba lafiya ko a dawo ba lafiya ba ne magana ce na cewa mu mun imani ba amerika ce suke bada mulki ba allah ne ke bada mulki kuma allah ba amerika ike zaune kurin ba ka gane ko duk duniyar da za shi ije ko ba komai an kafa tarihi yanzu alkalin alkalai na ƙasar nan gaba ɗaya wanda shi ne da alhakin ya ɗaure duk wanda aka tabbata ina da laifi to an fara ta kansa shi kuma dama in kana so ka rusa kowace irin bishiya da ta riƙa to sai ka fara sai wata amma daɓin ran sa ka taɓa nan ka taɓa nan wannan kana ba da dama ne da an yi ruwan sama kawai sake tohowa duniyan nan gaba ɗaya mun ga cewa Buhari shine ai bambanta duk irin sojojin da suke tare da su Obasanjo wanda kowa ya san falaye ma sai da kai kara kotu yace dan kunja asiri ne kuma kowa ya ga yadda aka yi yanzu ana da Boko Haram kuma a lokacin sa aka fara muna da tsarin mulkin ƙasa wanda ake kira constitution ba tsari ne na musulunci ba ba na kristanci ba amma duka mun yadda da shi har da malami na alhaji abdulkarim yabo. abin da tsarin mulkin na ya faɗa shi ne duk wani barawo sunan shi muhammad sai an kama shi duk abin da yake faɗa ɗin nan zargi ne duk abin da nake faɗa ni ma in ban tabbatar da shi ba zargi nake yi alƙalin alƙalan nan ba za ku yi masa dan ba zai iya magana a gidan rediyo ba ba za ku yi masa ba za ku yi masa ni ba baushe ba ne ba za ku yi masa adalci ba don mukaminsa kawai ku gaya wa duniya ya yi kaza ya yi kaza ba ku da hujja ba ku da dalili ku bi ka'ida mana ku cire shi shin barayi nawa dai a gindin muharin mai musu alƙalin kawai rena dan yana jin tsoron sa kar kar kar ya murɗe zaɓe wanda yake shirin yi ya murɗe zaɓe in an zo gunsa ya kore shi to ana zaman zaman lafiya ya tono wa kansa rigima tunda da ba ruwan shi da ka'ida ba ruwan shi da doka waɗanda ma kotu ta ce ta ba da belin su sun ki injiniya karshe mi ga goma sha shida ga watan nan insha Allah lokacin da za a yi zaben nan na karatowa kullum za ka yi magana kana nuna rashin kwarin gwiwa ga hukumar zaɓe da tsare-tsaren zaben nan ya kake ciki a yanzu abin da ake ciki yanzu haka akwai waɗansu jihohi na south east da south south waɗanda da kuma waɗansu jihohi a north central wanda uh, ministan yaɗa labarai ya ce suna ƙoƙarin yin munaƙisa violence a lokacin zaɓe wannan ta da zaune tsaye wannan shi yasa suka kawo atisaye na soja a wayannan jihohi don suna so a hana zaɓe a wajen in ya so in an gama sauran zaɓuɓɓukan najeriya su tura sojoji a rubuta musu abin da suke so to wallahi tallahi ba su isa ba wannan shi ne abin da suke ƙoƙarin yi shi yasa suka yi tabbatar cewa dole sai wacce take da alaƙa da wannan gwamnati wanda shi buhari da kansa ya ce amina zakari suna da alaƙa da ita ba ni na faɗa ba shi ya faɗa ita suke son ta yi wannan magudi suna nan suna tara mutane ba abin da ba mu sani ba duk abin da suke yi ko kifi na ganin ka mai jar koma. Yawwa to a ƙarshe Alhaji Abdulkarim Ɗayyabuwa me za ce injiniya Abubuwa Galadima ya kawo wata babbar magana inda ya ce fir'auna ma an ga ƙarshensa watakila ban san ko wace fahimta kai wannan magana. Ai duk fir'aunanci a duniya bai wuce na mulkin soja na baban gida da na sani abace ba. su ne suka nemi su allanta kansu duk irin waɗannan manganu da ake yi ana ji ana cewa wai mu da muke ƙaunar buhari mahaukata ne mu to kaga waɗanda suke faɗa kuma su suka zauna da buhari da suke cewa sun saninsa to yanzu warkewa suka yi su da suka rabu da shi yawwa to alhamdulillah ah, injiniya abubakar galadima kenan ah, injiniya kamar yadda alhaji abdulkarim da ya faɗa watakila kai ma ka warke daga imma watakila wata matsala ce kake da ita ba kenan a'a ni ai haukata. dai yana warke yan najeriya sun sani ko ba haukaci ne ni ko ba ba haukaci ba in ma haukaci ne ah, muna fata maka yau bagadi ba ne shi mutane suna sun ce mana sun ce mu da muke tare da ma haukata ne ce mun san su suka rike shi da suka yi tiktok sun gwilin suka yi suka rika karɓar kuɗaɗen yan takara suka ta shiga da gingimu aka rinka fito da ko wannan aka zaɓa ma aka dawo da su aka ce ba su aka zaɓa ba to amma mu yanzu mun san cewa in mutum ya ce da wato ni ban so in sa baki ba domin Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu ya ɗauko magana da bai san komai a kai ba idan baka sani ba idan akwai wani mutum a jam'iyyar CPC wanda ya karbi kuɗi to akai maganar ya je ya gaya Buhari don babu ɗan takarar da aka canja a jam'iyyar cpc ko aka sa wanda babu sanin buhari babu umarninsa babu yaddarsa shi ya ce a yi aka yi in ya ce karya nake yi ya fito ya karyata ni in ba da hujja shike da ƙarshen wannan shiri na tsaka mai wuya kenan mun gode injiniya Buba galadima alhaji abdulkarim ɗayyabu mun gode kwarai sai mun sake neman ka in allah ya yarda wani to a gaishe kuma alamai to kamar da muka ce wannan shine kashin kashe na wannan muhawara shirin tsaka mai rana rana wata zai zo ne ya tattauna sakamakon zaben najeriya wanda za a yi ranar asabar nan mai zuwa idan allah ya yarda allah ya zabarwa wa najeriya abin da ya fi mutu alheri ita da al'ummata yanzu dai muna godiya tare da yin bankwana ga buba galadima da abdulkarim da yabu da ko musamman shi wakilin munasir adamu kaya wanda ya shirya muhawara a tsakanin su kuma madadin su dukan aliyu mustapha sakwatin a washington dc mun baku lafiya. madalla a gaida Aliyu. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na yau Jim Cook. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.